dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da biyar ga watan mac shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan ne kasan na talatin da biyu daga cikin kasusuwan tasirin ayoyin suratun nan a inda mun karanta aya ta sittin ba mu ƙare tasirinta ba lokaci ya ƙure Allah madaukin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله مدوكين سركي شيء أمن هو أمن خلق السماوات والأرض shin yanzu jama'a tsakaninku da Allah da wannan wanda ya halici sammai da katsai wa an zala lakum mina sama'i ma'an kuma yake saukar muku da ruwa daga sama fa ambatuna bihi hada'iqa zata bahajatin yake fitar da gonaki da lambuna masu ban sha'awa ta dalilin saukan wannan ruwan sama wanda ma kana lakum an tumbitu shajaraha wanda da za a baku da iyawanku da iliminku ku tattara aljanunku da mutanenku ba kwa iya fitar da daidai da icen lemu ko na gwaiba da sauransu yanzu jama'a a ilahun na Allah yanzu akwai wani abun bauta wanda ya cancanci a bauta mai tare da Allah mai irin wannan aikin yanzu duk wanda za a ɗauka a ce za a bauta mai me aka gani daga wurin shi na cancantan abota mai ɗin ya iya halitta sama ne ya iya halitta ƙasa ne ya iya saukar da ruwan sama ne ya fitar mana da kayan marmari ne da abin da za mu ci mu sha mu raya su me ya yi ya cancanci bauta Allah ce bal rabu da su ba ɗaya ƙanwan biyu hum su dai mu mushrikai ya ya'dilun wasu mutane ne wanda suke runta daidaita Allah madaukin sarki da kasassun bayi Shin Allah madaukin sarki a wani wuri cikin alkur'ani yake cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu Allah madaukin sarki da yake tsaye yana ji yana gani yana mai kulawa da duk abin da kowane rai yake aikatawa shine amman huwa shahidun ala af'alil khalqi shin wanda yake gani kuma yake lissafawa na dukkanin ayyukan da bayi suke yi kaf harakatihim wasqanatihim motsin mutane da shirunsu yana bacci ne ko ko ki biyu tafiya kike yi ko kuwa zama kika yi magana kike yi ko ko shiru kike yi ibada kike yi ko ko shiririta kike yi to Allah madaukakin sarki gaba daya ya sa ido ya kasa ya tsari yana sanar da wannan duka ko cewa aka yi ke an naɗa ki monitor wannan aji na tafsirin sa ido ki lura da mai surutu da mai bacci an ba ki aiki ba ɗan karami ba haka ne wata sai ce surutun ki gani ba wata sai ce baccin ba ki gani ba amma shi kuma allah madauki sarki ku kalli yawan halittun na nan garin ma ke ina ga halittun da ke garinku na wannan jihan kenan ina ga halittun da ke jihohinku na wannan ƙasan kenan Na ga sauran halittu da ke sauran ƙasashe na duniya baki ke da Allah Madaukin sarki yana kallon kowa yana lissafa abin da yake keke da keke yanzu ne wannan irin bin diddiƙin shi ne za a haɗa shi da wani gajiye shi ne za a haɗa shi da wani kasashe ya alamul gai Allah Madaukin sarki shi ne ya san abin da ya ƙoyu jaliluhu wa haqiruhu wannan abin ƙarami ne shi ko babba Allah maɗaukin sarki yana sanar da shi man huwa la ya'lam wa la yasma'u wa la yabsuru min hadhihi al-asnam allati abaduha yanzu Allah zai yi daya da irin waɗannan gumaguman gumakan da ake bauta ma da waɗannan wasu daga cikin mashirmanta wanda aka bude ƙasa aka sa su aka rufe wanda ba sa ji ba sa gani ba sa iya taimako ga wanda ya shiga halin damuwa ba sa iya ɗaukan fansa ga wanda yake hana abisu, za su yi ɗaya da Allah maɗaukakin sarki mun gano wannan da ke ku ya sa Allah maɗaukakin sarki ya gaba makasari ya ce waje alulillahi shuraka yanzu har abokanan tarayya suka rika liƙa ma Allah maɗaukakin sarki kasassu gajiyayyu daga cikin bayan shi yanzu idan mutum ya ɗauki gunki yana bauta ma har ku manta gunkin nan in na ice ne to bishiyan da Allah ya tsaron ne aka tsara aka yi shi kun ga halitta bawa daga cikin bayan Allah ake haɗa shi da mahalicci mun gane wannan da ku in kuma dutse ne aka sassaka to wannan dutsen to halitta ne daga cikin halittun Allah kuma bawa ne daga cikin bayin Allah in kuma yimbu ne aka ɗiba aka gina duk dai tafiyan ɗaya ne haka da za a ɗauki wani bawa daga cikin bayin Allah cikin mutane a ce za a riƙa ɗaukan umarni da hali a bashi matsayi irin na Allah subhanahu wa ta'ala jama'a duk zalincin da iri ne sun fahimci wannan da kyau ba da cewa haka za hajjil ayatul karimati kulliha haka duk waɗannan ayoyin saƙon da suke ɗauke da shi ke wannan shirkan an daɗe ana ma Allah maɗaukin sarki ita kuma Allah maɗaukin sarki ya daɗe da baya son wannan shirka yana ta sanar da duniya a bari a bari a bari an ƙi an gano wannan a bari an ƙi shi Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya shi sa har kullum nake ganin sakarci da wautar mutumin da ke zuwa wajen boka me Allah maɗaukin sarki ya kasa maka ya gaza maka bai maka ba hadda kake ganin dacewa da cancanta ka aje shi ka je wajen wani boka ko wani matsafi ko wani ɗan duba jama'a akwai raini fa da ke Allah wanda raini nan ya girmama sai ka ji mace tana cewa wai ai in muka je wurinta ai magani kawai take kullawa take bada wallahi an bude mata ido wa bude mata boka ce ba aiki take da aljanu fa shirka ne zuwa wurin ta annabi ya ce duk wanda ya je wajen boka ko ɗan duba sai ya faɗa mai magana bai yadda ba ba na aka mai umarni bai gaggata ba bai bi ba to in ya dawo sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karɓa hatta irin waɗannan da ke cewa bari mu je mai kallo je kallon irin waɗannan bokayen da kuke cewa wai an buɗe masu idanu suna ba da magani kawai kallo in kika je cikin kwana arba'in kina sallah allah maɗaukin sarki baya ka me kai ba ki da allah ne wanda zai yaye maki damuwanki in ciwo na jiki ba ki zuwa asibiti a duba ki kun fahimci wannan da kyau ku da wacce ta taba faɗi min cewa wai wata yarinya ne a gindin wani dutse a garin nan yarinya ba ta wuce shekara bakwai ba idan kika je kika gama faɗin duk abin da ke daminki in ta juya hannunta baya haka kawai sai ta fi da kullum magani sai ta baya ana sha kuma sai a warke. Mika hannun da ta yi baya Allah ne ko annabi shi suka miƙo mata waye miƙo mata shirka jama'a ana aiki da aljani kyauta aljani na aiki arha ba mu karanta da kunan cikin asarimul battar ba hanyoyin da ake bi a samu aljanin da ake aiki da su wanda ya bi ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ya samu aljannin kuna tsammanin in kun zo zai gaya maku hanyar da ya biya samu su in kuma su suka zo da kansu za su yi ƙoƙarin nuna cewa sun zo aiki ne fi sabilin shekar ba su an san komi ana tafi ana tafi zai sa ƙa'ida sai rika masu kaza sai a rika masu kaza sai a rika masu kaza don su ma sai su rika ba da bonus na irin abubuwan da suke yi domin su farauto saronin imani mutum yana ganin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aje shi ya jingine Allah duk maganar da annabi ya faɗi cikin ingantattun hadisai a cikin wannan ba zai gangata sai kama bo maganganun boka ya riga ɗaukar su matsayi ɗaya da Allah annabi kuma ya ce idan mutum ya je wajen boka da boka ya faɗa mai sai gazgata annabi ce wannan ya kafurta da abin da aka aiko ne da shi kawai sai da bukatan boka ki yadda ke ki zama kafira abin da fa ke so a ce in kika zama kafira ana san a gaya miki kina mutuwa wuta aka yi da kuma in kin shiga wutar sanadiyan wannan shirkan kin shiga kenan dindindin ba za ke ban labari a garin nan fa aka yi wasu mutuwa guda biyu cikin makon nan masu ban mamaki ɗaya daga ciki ya ce alula ya yi fa kan yi yunƙura ya tashi daga inda ya alulan nan mala'ika ya ɗaukarin ya kai ma a garin nan fa shi kuma akwai wanda aka ce ban ɗaki ya shiga zai kama ruwa shi ma sai aka fito da shi ya tafi da shi wurin Allah ke kin san san da ajalin ki zai zo ki je ki sa kanki a cikin fitinan neman duniya kuma don Allah ki kalli waɗanda suke mu'amala da bokaye ko ƴan buri ƴan duba ko matsafa don Allah ne suke tsina na kansu babu inda boka zai iya miki bokanci ya hana baki tsufa ko mutuwa da sai a ce to yayi abin gari domin kin ga in baki mutu ba za ki faɗa hannun Allah to shi kan shi ya isa hana shi mutuwa ne nan nan mun karanta da ku wahida abdulsalami bali ya ba mu labarin wata mata da ta je wajen boka ya mata tsafi akan bukatanta shine mijinta ya ji bi son kowace mace sai ita gogan bai gama ƙwarewa ba sai mata tsafin mijin ya ƙi kowace mace har ita abubuwa suka lalace ta koma wajen boka domin a gyaggyara abubuwan da aka yi tana isa gidan boka sai ta tarar da allah ya ma boka rasuwa ana jana'izar shi wannan shi ne ɓatan ɓakatanta garin gyaran gira a rasa 'yan idanu duniya ta je nema to ga duniyan ta ɓaci dama lahira babu kasanta a ciki Allah ya kyauta shi sa cin wannan ayar Allah maɗaukin sarki ce an man khalaqa samawati wal arda shin da wanda shi ne ya halici sammai da kasai ai tilka samawati birtisa'iha wasu sa'iha ku kalli fa waɗannan sammai ku kalli yadda Allah ya yi su da nisa ko bai masu ginshiki je tokare su ba Mun ji ɗaya da yadda Allah maɗaukin sarki saman nan ta nan sarai duk wanda ya daga ido ya kalli sama kallo ɗaya yake mata yana kalle ta ɗin haka wancan zai kalla haka wancan zai kalla ba wanda yake cewa ya ga sama tana mai dushin dushin sai in dama wannan dirim-dirim da yake gani daga ina ne daga idin shi Allah ya ta karai wa ma ja'ala fiha min al-kawakib an-nayyira da kuma irin waɗannan taurari masu haskakawa da Allah madaukakin sarki ya biye kawa ya ado ga sama wan nujumu zahira da kuma taurari da Allah madaukakin sarki ya sanya su na kwalliya da kuma na yaƙi wal aflaki da'ira da kuma falakai da Allah madaukin sarki ya sanya suna kewaye duniya wanda waɗannan masu ilimin kimiyya suke kallo suke cewa wasu duniyoyi ne gano wannan kuma suke kallon juyawan waɗannan falakan suke cewa wai ai duniya ne ke zagayawa jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko wal ard da kuma yanda Allah ya halicci ƙasa bisifaliha wa kasafatiha da yanda ya yi da faɗi kuma ya yi da kauri a girman duniyar nan in za ki je ƙauyenku ki shiga mota ki yi ni kina tafiya a sa a jirgi a ta falfala gudu a yi awanni ba a kai ba yadda Allah ya duniyar nan da faɗi ku kalli yadda ake sa ƙarfi a sa inji yana huda ƙasa fi yadda aka kai huda ba taɓa jin an ce to yau an kai ƙarshen ƙasa ba a ji inda suke ba Shin masu haƙan ma'adani ne ke yin wannan ko ko masu haƙan man fetur ne suke yi ko ko masu haƙo ruwa ne ko masu menene ne Allah maɗaukin sarki ya yi ƙasa da kauri inda ɗan adam ba zai iya ƙare ta ba kalli yadda masu aikin hanya suke da masu aikin gine-gine a cikin gari suke yi a ta ɗibo ƙasa har yau ba a taɓa cewa ƙasan gari kaza ya ƙare sai an je ƙasa kaza an masu supply ɗin ƙasa ba tun da aka yi duniya haka ake ba har yau ƙasan nan kuma ja'ala fiha min Jibali, da kuma duwar rotsin da Allah Maɗaukin sarki ya kakkafa kan ƙasan wal au'ar was sahul da kuma yadda Allah madaukin sarki ya sanya tsaunuka sannan ya zuba tsibarai a ko'ina wal fayafi wal ifar, haka Allah maɗaukin sarki ya sanya dazuzzuka ƙanana da manya wal ashjar waz da yadda Allah maɗaukin sarki ya bi ya zuba bishiyoyi yanzu kin kama hanya nan nan zaki sami naka bayan kin bar kwambeguwa ga yadda Allah madaukin sarki ya zuba wasu tsaunuka ya bi su da bishiyoyi a kai waye je shuka su yanzu dajin falgore wani ya je shuka shi dajin binnin gwari wani ya shuka Su waɗannan dazuzzukan da muke da su irin su dajin rogo da manyan dazukan da ake da su na sambisa da wurare daban-daban a ƙasar nan da sauran sassanin duniya duk waɗannan bishiyoyi ga su nan ɗan adam ne ya yi su akwai dajin da fankin shiga da sha biyar rana saboda tsawon bishiyoyi da duhunsu cikin kunna coci da zaki ga gabanki sun gano wannan yanzu wannan roban da kike zuba kaya a ciki jikin bishiya fa ake yi yankawa ruwa ya zubo a je a matse sai ga roba ya fito kawai Bishiyar ce wata Allah yanzu akwai wani abun bauta da ya irin waɗannan bishiyoyi tare da Allah in akwai sai ke bauta mashi in ko babu kin tabbatar da Allah ne ya yi hu to karki suke ki bi kowa in ba Allah duk wanda ya zo da wani tsari ya ce ga abin da za a yi shawara ko ya rubu da shi mashirmanci ne kawai zai saka ke a cikin ne Allah shi kyauta ma da yadda Allah maɗaukin sarki mana ‘ya'yan itatuwa mun ta lissafi yanzu a nan da za mu zo muna lissafi ‘ya'yan itatuwa Allah sai mu tashi wata tana faɗin wani babu mu taɓa jin irin shi yanzu kun ga akwai kanya sannan akwai aduwa sannan akwai kurna akwai taɓo akwai ɗinya akwai lukuki akwai taura na'am akwai tsada akwai malmo akwai ciwo akwai gauɗe akwai gwandan daji akwai cizaki Mhm. akwai akwai ciwo ina son mun lissafo na daji wannan da kuka saba ci a gida su gwaiba su mangoro lemun zaki in aka zo lissafin lemu ba sai gidanci akwai tanjirin akwai tanjalu, akwai indian lemon akwai waye waye waye don Allah duwaye wannan yus qabi ma'in wahidi ruwan sama ɗaya ne yake sauka kan shi amma ɗanɗanan ya sha bamban da juna don Allah ga yinda Allah maɗaukin sarki ya taura ana ɓare ta kawai ganta gari ne a ciki ya maki bishiyan kwakwa a lokaci ɗaya bishiyan mai giginya ya bishiyan goruba sannan ya dabiru yin kalli ne sai ga sun ba da yanayi iri ma kowanne da yanayi shi ga yadda dabino yake da garɗin shi da kazanan shi in kin ɗauko kuma goruba da kuma mai higinya da Allah madaukin sarki fa wannan yanzu akwai wani da zaki bauta ma wanda ya irin wannan Allah ya ce ki kaza ke kina ganin kina da naki hikiman da yafi wannan Allah ya ko a zamantakewan gidajenmu na aure da za mu yi aiki da waɗannan ayoyin bi umarnin da Allah da annabi suka ce kaza za a yi kar a kaza ko Allah da mun zauna lafiya ba mu da matsalar komi mijinki na ɓata maki rai sai ki kuma Allah ne ya ce ki mai biyayya to kake haɗa mijin da Allah to an yi kaza ni ko bari yi kaza a'a shi wancan abin da ya maki mara daɗi ba Allah ne ya sa shi amma biyayyen da aka ce ki yi ki bi da haƙuri shi kuma Allah ne ya ce yanzu da Allah da mijinki matsayin sa da sai ke haƙura sai ke ba Allah yau yi maki gobe yi maki jibi yi maki daga ran da kika mai da zuciyanki daidai da Allah kin shiga uku ita ke tunzura ki take iza ki take caki kaza daga ran da kika bari kawarki ko ta yar uwarki ko cikin iyayenki suka cire ki game da bin Allah to kin gama shiga uku kenan Allah kuna tsammanin wannan aya hatta a rabon abincin cikin gida ko Allah sai an sa ta yi aiki da ita mai gida ya kawo dan abun masarufi an ce zaki raba tsakanin yaran gida da kishiyanki sai zuciyanki ta ce ki ware mafi yawa ki ba su ɗanka yanzu Allah ne ya ce ki adalci yanzu da zuciyanki da ra'ayinki da Allah ɗaya suke a ilahun ma Allah sai mun zo masu gaskiya sai mun zama masu amana sai mun zama masu sanin ya kamata sai mun zama masu kirki sannan sai ce walbuhur yanzu itatuwan da ake ɗiba ake yin turaren ƙanshi da su ku ne kuka yi su wal hayawa da dabbobi yanzu ku kalli da ɓerin gida da gafiya da ɓeran masar da jaba da zumu, waɗannan gaba ɗaya sun so su jinsi ne iri ɗaya amma yanayinsu ɗaya ne kirkinsa ɗaya ne rashin mutuncinsu fa yanzu dukkaninku nan ba ku jahilci rashin kirkin jaba ga 'ya'yan kajin gidanku ba ɓannan ɓera kuma fa da shi da yayen shi gafiya muna fahimtar wannan da kyau in ko kalli waɗannan abubuwan haka za ku kalle su to Allah maɗaukin sarki shi ya dabbobin nan ga su nan iri-iri wanda ya kiyaye ƙa'ida sai ya zauna lafiya duk wanda ya sauka kan ƙa'ida sai ya zauna cikin fitila. shi ne ce alaktilafi asnafi wal ashkali wal alwani wa gaira zalika dabbobin nan ga su iri iri yanayinsu daban-daban kuma sun san junansu wallahi da akuya da tinkiya yanayinsu ba ɗaya ba kuma iri ɗaya ne a iri ɗaya ne haka yankin shiga cikin daji za ki yi ware wannan sunanta gada wannan kuma mai barewa kina kallon karen daji ɓannansu ɗaya da damisa ɓannansu ɗaya da dila ɓannansu ɗaya da zaki amma kuma yanayinsu daban-daban yanayin rayuwarsu ma daban-daban abu ɗaya suka hada cin nama da ɓanna kuna fahimtar wannan da kyau Allah ne duka ya yi su wal ashkal yanayinsu ma ya sha bambam. wal alwan launin jikinsu ma wa gairar zalika Allah ne fa yi wannan shi wanda zai baki umarni ko hannu shi ya irin waɗannan abubuwan sai ya ce wa an zala lakum da ajalikum sai Allah ya saukar don ku mina sama'i ma'an aka saukar da ruwa daga sama don cin moriyanku mata allakum wali an'amikum don ku da dabbobinku kuma ruwan nan ruwa fa ambatna bi hada'iqa sai Allah madaukin sarki ta dalilin ruwan saman nan da ya sauka sai fitar da bishiyoyi Ƙorami iri-iri na kama hanya zan je sokoto sai motar mu ta tsaya mana a hanya bayan mun bar ƙaramin shagari ne ko shagari wannan ne sun shiga sai ta tsaya can sai ga wani bafulatani ya zo ya ce mu ba shi ruwa sai ɗauko robar ruwa da bashi ya dinga jin daɗi sai ibo kanya shi kuma ya bani don ce ana ka samu wannan sai ce zo ka gani da muka je maga bishiyoyin kanyan nan kafin nan an zuba su wa shuka su Allah ne ba wanda ya shuka su haka kawai ya fitar da su saboda mudin daɗin mu haka da za ki je ki ga inda ci zaƙi yake haka suke inda za ki je inda gwandan daji take haka za ku gansu haka Allah maɗaukin sarki ne da za ki karanta alkur'ani sotu saba'i da kun ga yadda Allah maɗaukin sarki ya ba da labarin abubuwan da suka faru a wannan gari na saba'i yadda ya fitar masu da lambuna komi ci suke a huce a da kafin duniya ta yawa wallahi magidanci in ya rasa abin da zai kawo ma iyalin shi daji yake shiga kawai in ko kayan itatuwa wallahi ya kawo gida ya kawo miƙa ma iyalan shi a ci da mutane suka dinga zutulici in ya kawo matan ni ne za a kawo ma kaza in sha a matsayin abinci ana nan ana nan sai dan adam na son ya gona duk sai sare su yanzu in kina son ki sha lemun ko tanjirin din ko ki sai kin je kin ba da kuɗi Ya ma je a ce ba a san transfer sai kin kawo cash ubar <laughs> rashin godiya ke la la'azi dan na azidannakum da mun gode da sai Allah madaukakin sarki ya riga tsaron mana da su a gefen gidajen mu da bayan gidajen mu muna ci kyauta a arha yanzu in kina son shuwaka cikin biya da ku gidan makota ko ina an shuka shuwaka in kina son a san maki rama sai kin biya in kina son zogale sai kin biya haka ne ta kuma ko ina yanzu ɗan abin da ya mana saura shi ne mangwaro da ake shuka kofar gida shi ma kusa hana mu mutum in ya shuka sai ya ja katanga ya irga maka guda biyar ka ban kasa ba ka ake yi ba Allah shi kyauta na san lokacin da muke zuwa gonan kakanmu gwaiba ne ga tanin iya ganinka. har mun san ɓangaren mai tsami mai kashe haƙora mun san ɓangaren mai daɗi mai garɗi mai kalatin mun sani muna barin gonan shi kuma ko wanda shi kuma yana da gonan kashu shi kuma gonan gaba ɗaya da kashu ce ka san yaro da iriniya da gwaiba da kashu tsakanin da Allah wanne tafi macin da gwaiban nan naku ne sai ga ɗan adam ya fi sha'awar mai kashu ɗin ce to mai gonan kashi shi kuma yana son gwaiba in muka zo muna son kashi sai sai kun kawo man gwaiba trade by barter kenan ka ba mu mu baka ka yadda Allah maɗaukin sarki mana rake bakin rake da fari da takanɗa Allah yana ji da ruwa kuma ba abin da yake so illa mu mota wallahi ba abin da yake so sai bauta mishi ba dan adam zai ce sam sam sam bai san Allah ai ta godo da shi ana rikici da shi a kan ya bauta ma Allah ya ce shi yaki dole sai ya haɗa Allah wa ma mu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum yushrikun shine sai ce za ta bahajati ai husnu manzar in kin kalli gonakin za ta baki sha'awa min kasrati ashjariha bishiyoyin na da yawa wata nau'uha kuma nau'i daban-daban a husni samariha kuma in ta itatuwa sun yi gunun ban sha'awa nakan iya tunawa kuma ban mantawa ko wata gona tana nan in kin kama hanya kina dab da shiga garin kauro gona ne aka yi ta na lemun zaki in ka zo wucewa lokacin lemun ta yi za a ga sun yi jajaye kunun ban sha'awa husnul manzar kunun ban sha'awa abin yana da ƙayatarwa matakan gaske sai Allah ya ce ma kana lakum an tumbitu shajara wallahi ba za ku yi tsirar da bishiyan irin wannan kayan marmarin kwaya ɗaya ba laula minnatun lahi alaikum bi inzalil matsari banda Allah ya sauka muku da ruwan sama wallahi ba ku iya. yanzu ke za ki iya siyan ruwan da za ki rika ba Icin abarba har ya sha ya ƙoshi ya fitar da ɗan abarba da zai cika wannan ruwan da zaƙi a cikin shi ruwa ne fai ke tarawa a ciki ku kalli kankana wane ne ya cuza sosan ayaba a cikinta ya sa mata sukari ta zama da taushi da laushi da daɗi lemun zaƙi fa lemun tsami fa lemun taba fa waye masa wannan aiki Allah ne fa Zama kun ga waɗannan abubuwan da ake faɗi Allah ke kaza Allah ke kaza ya tambaye ku akan wannan in kuka yi mai shirka wallahi ya ce a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abun bauta da ya cancanta abota mai tare da Allah in akwai a tambaye shi ya taɓa irin waɗannan abubuwa na halittun da Allah ya yi? E fa'ala hajjil af'al Abin bautan da ya aikata irin wannan abubuwa hatta yi ubadu ma'ahu har ya cancanci abota mai tare da Allah balhum qaumun ya abudu rabu da mushrikai su wasu matsiyatan mutane ne da ke kokarin hada Allah da bayi ma daidai suke ya aduna bihi gairahu suna daidaita shi Allah da wani shi wa yasawuna bihi siwahu kuma suna yin kunnin doki da shi Allah da wani shi ma ilmihim annahu wahadahu khaliqul alamul ulawi was sufli wa munazzilaz zir hada sun san Allah shi ya sama ya ƙasa kuma shi ke saukar da arziki yake kulawa da kowa amma duk da haka sai san hada shi da wani kuma jama'a duk sanda aka ja miki a kika bi maganar wani kin shiga hadarin wannan aya shi duk abin da Allah ya maki ma ba ki ji ku ma yadda da shi kin fi yadda da suwa na kan Allah to ku kin shiga uku Allah ya sauwa ko Allah bai gushi ba yana ci gaba da jawo hankalinmu akan shi kaɗai za mu bi mu rabu da duk wani abin da ba shi ba aya ta 61 sai ce أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل, بل أكثرهم لا يعلمون Allah maɗaukin sarki ce amman ja'alal arda qararan shin wanda shi Allah ya sanya ƙasa ta zama matabbata yanzu idan da za a saka ƙasa a cikin leda a ciki gini a kan da za ki iya ai ba ta zama ko na'am ƙarar da Allah maɗaukin sarki ya sanya ƙasa shine muke iya tafiya a kanta muke iya haƙa ma ɗora gini ta zauna ba ta da wani abu zai faru inda Allah zai zama wannan ko ko kasa tambal tambal za ta rika yi kamar ruwa a cikin leda waje ala an hara a tsakankanin ƙasan kuma sai ya sanya mana ruwa a tsakar gidan ga kawai suke nemo jiki ta haka can kawai suke tattar ruwa wa ya sa ruwan a cikin ƙasan Allah ne waje alalahara wasiya kuma Allah ya sanya manyan duwatsu a kan ƙasar tun da ake duniya ake fasa duwatsun na ana gini da su ana gadoji ana titina ana kaza har yau ba ƙarar da waɗannan duwatsun ba kullum jefa musu bama bamai na naki ake ana rugurgura su ana sa kurosha tana kuroshin ɗinsu amma har yau ba su ƙare ba an gano wannan da ita wannan ƙasar Allah ya ta a matsayin turki ce na kasa ya waje ala bainal bahari na hajiza kuma Allah sai ya sanya tsakanin tekuna biyu ya masa katanga wannan kasan wannan ruwan ruwa ne mai ɗanɗanin gishiri mai zarfi wannan kuma gare ne wanda ɗan adam da dabbobi da itatuwa da shuka za su yi amfani da shi su rayu wanda ya hana ruwan gishiri da ruwan daɗi su haɗu Allah ne katanga ya sa tsakani amma idan ki bi ganin katanga wajen ala bainal baharaini ce yace ilahun ma'alla Allah yanzu har akwai wani abun bauta wanda ya irin aikin nan na Allah ballanta na ya cancanci abota mai tare da Allah Ya yace bal aktsaruhum la ya'lamun wallahi mafi yawancin mutane ba su da ilimi ba san Allah wallahi jahili ne kun ga wannan da ke wallahi ba san Allah shi sa ke wannan wautar wani mutum a cikin wani littafi ya wani bayani yana son ya bayyana maka ɗan adam abu ma jahili ko ɗan adam yana yin abu don bai san wanda yake tare da shi ya buga misali cewa a wani ɗan ƙauye ne da ke kusa da wani dokan daji kun san al'adan yaran ƙauye sukan fita gefen daji suna ɗan wasannin zugo suna kai ɗan itatuwa ɗan tsutsun kuma akwai ruwa sai su ɗan ɗiba suna kurmi suna wasanni a ciki to in yamma ta yi sakaliya zaki yakan zo bakin dajin nan ya kwanta yana shan inuwa da shi da matan shi suna shan iska nan sai waɗannan ƙananan yara da cikin wannan ƙoyin suka fito sai suka zaki da matan shi kun san fuskan zaki akwai gashi ko namijin da kawai sai yara abin ya ba su sha'awa sai suka haye bayan shi ana ta sukutun duki sukutun duki a bayan zaki ba sai matan zaki ya ce ranka ya yaran na ƙawata musu don kada raini shiga tsakanin ka su kana sarkin dawa sai zaki ya ce mata rabu da su ba su san magana kafin mu wuce wannan wurin don Allah da zaki da zakanya wa ya faƙuri na da mace da namiji wa ya fi haƙuri kaga da bayan zakanya suka hau da tintin da gatsa su da haƙuri amma ita yanzu so take a hukunta can an jima iyaye sun nemi 'ya'yansu ba su ba sai suka rugu bakin daji sai suka hango 'ya'yansu a bayan zaki can daga nesa da suka tsaya daga can suna kai kai da zaki ya ce wa matan shi kin ga waɗanda suka sani kin ga ba su isa su matso nan ba duk mutumin da bai san Allah ba wallahi shi yake mashi hawan kawara da rashin sanje da tsabar jahili da rashin ilimi shi ne zai ki gina bid'a ki gina shirka ki gina fasidanci ya zalunci ya bi son zuciya ya bi miyagun al'adu ya ta abubuwan son zuciya shi saboda bai san Allah ba yasa Allah ce rabu da su da yawan mutane ba su da ilimi ba su san da ba duk waɗannan abubuwan na duniyan nan kai ne kai su yanzu kun san wani ban mamaki waɗannan bishiyoyi na gaban gidana haka na ga yara wasu zuwa akwai wasu ƴaƴan ƴaƴa a jikinsu ni ban ma taɓa lura akwai waɗannan ƴaƴan ba kawai sai na ga yara sun hau na ce me ke ko wani abu wasu zo sa tsunkona ba suna ci shine wani tsinko ya ce malam gwada zaƙi ke gare shi na ce kwaɗayi na bai kai wurin ba Dan abin da na sa ma raina in na sha wannan abin lalle sai na yi ciwo saboda ba ci ma na bane isa ko in rike shi kai shi baki na ma Allahumma a'a amma mata sarakan kwaɗayi ina da yaƙini Bi yawan nan naku kun taɓa ɗanɗana haka ne ko eh tsakaninki da Allah bai taɓa ɗanɗana ba to shi ke zan gaya maka Allah ya sa mu dace to shine mala yace halil asnam wal awsan an naqisa min kulli wajhin yanzu dan Allah na sun dabbo a gumaka da suke da naƙasa ta kowane fuska allati la fi'ila minha wala rizqa wala naf'a khair wanda su waɗannan ba su yi aikin komi ba su yi azurta kowa sannan ba su iya zuwa da wani alheri na amfani shin Allah ne fi cancanta abu ko su Allah ne kun gano wannan da ku shi ne ce allazi ja'ala alal arda qarara Allah shi ne wanda ya sanya ƙasa ta zama matabbaciya yastaqirru alaiha al-ibad wanda bayi suke iya tabbata a kanta wa nuna min sukuna kuma suke iya zama a cikin ta da noma walbina da yin gini wal su tafi wal kuma su dawo kun san hikiman zuwa da dawowa ilimin da ke cikin nan da Allah ya zuba na rantse muku da Allah ba kowa zai gano wannan yanzu in banda ilimi duk mutumin da ya kama zai tafi inugu ya san in yabo wannan hanyar ni haka ya kawai sai gaisha inugu in ya dawo ya dawo kawai sai gaisha dawo gida in ban da wannan ilimi na Allah in kin fito daga gidanku wallahi sai an nemo ki baki ya komawa karshen ta wanda suka zo neman ki masu ba sai an nemo kasan ne Allah ya tsara ta haka kin ga ta hanyar zuwa gidanku ko Allah ne ya tsara ta ba ba dan adam ne yayi ba ba shi ba hanyoyi da kuke gani daga gari zuwa gari ko Allah ne ya fitar da su kawai injiniyoyin aikin hanya suna bin tsarin Allah ne kawai yadda ke ga hanyoyi da tituna ƙasa ko a nan doron ƙasa in kin kama wannan hanyar shigar da ke sabuwar unguwa daga nan ya kai ki famfon gwaiba daga nan bayan sulma daga nan korin gogau daga nan gangaren mobil ya bulle ki tuzo wada kina zuwa makara huta kika ji kika shiga gelle su haka ko kin ga yadda wannan hanyoyin suke haka sama ke da wannan hanyoyin kin ga wannan hanyoyin da ke sama haka cikin teku suke da shi ko ina akwai hanyoyi kuma akwai masu ilimin sanin wannan yanzu idan kika kawo sama a jirgin sama direban jirgin sama bai ganin komi ba amma yana zuwa maka kawai sai gani yana cikin yana sauka har ya iso maka ya ba hanyar maka bai bata ya ji ya sauka a london hanya ne allah ya shirya shi kuma yadda ki ga waɗannan hanyoyin ku haka sama take da hanyoyin sadarwa na telefon hanyoyin sadarwa na tv na rediyo na kaza na kaza na kaza za ku zo duk za ku ji wani kun ga iskan nan da ke kaɗawa a cikinmu ko ba iri da ya mace? iska ce iri iri Allah ya yi ta yanzu wanda ya waɗannan abubuwan jama'a ce ya yi ɗaya da wanda duk waɗannan abubuwan ba akwai adalci a cikin wannan ai adalci ne ko ba shi ne gaskiya Allah ya sauwata to ne sai ce waje ala hilala ha an hara Allah madaukin sarki a tsakankanin ƙasa sai kuma ya sanya ƙoramai yanzu ga wannan ruwan da ya keta na kubanni ya je tarin nan yawa ba kowa yi shi ba sai wa Allah Allah Allah ne cikin inda ke garafi ko hero kogi to Allah ne ya yi shi shi ne mala ya ce ji alafi hal anharal azaba Allah ne ya sanya koramai ya sanya rafuka ya sanya rijiyoyi wanda ruwan su yake da daɗin sha a tsayi ba tashuqquha fi hilaliha wanda ake haƙawa ya zama inda mutane za su rika shan ruwa za a kimiyyance a yance sai a zo da inji sai ya kuda ƙasa sai samu ruwan boho shi shi ne model ɗin rijiya ne gano wannan da ke وصرفها فيها ما بين أنحار كبار وسجار وبين ذلك wasu gansu manya-manyan ƙoramai wasu gansu ƙanana yanzu dam dam da ake yi ake iban ruwa wannan dam ɗin ɗan adam ne ya yi su rafin Allah ne kawai ake ƙara mai girma kuma in an bi tarihi sai guga dama tekun ko rafin inda aka faɗa da iyakan yadda Allah ya yi shi ƙasa ne ke matsowa ko ɗan adam ke turo ƙasan don ya samu wurin noma ko kiwo ko yin gidaje ya cike wannan rafin ana buɗe sai ga ƙasan ta ƙara faɗi ruwan ya ƙara zama sai a ce an yi dam ana ta kwararo wa mutane ruwa duk wa ya samar da wannan Allah ya kun gano wannan mutum Allah ne samar da su wa ha sharqan wa gharban wa junuban wa shimala kuma wannan ruwan ai gabas da shi ai yamma da shi kudu da shi arewa da shi bi hasabi masalihi ibadi fi aqlamihim gurgudan bukatun bayi wa qatari mahaisu zara'ahum fi arkha'il fi arja'il ardi da inda Allah ya zuba bayan shi yanzu a wannan rafin namu na Zaria aka dinga haƙo ruwa a zo da shi magumami a kai cikin foli ne gaskiya ne gonan ganye ne tukur ne cikin dukun ne hayin dogo ne waye waye duk ba an yi da shi ba wannan ruwan ne na Allah ke ta kwana kwana da shi ne zai koyi ba abin da ɗan adam ya yi ya zuba wannan fire fire to wannan ruwan da ake sha a wanke wanke a wanki a wanka a waye wala din na Allah ne din na shi can naga an ja ruwan an yi soba da shi an ja wani an yi giwa da shi duk ruwan na Allah Allah ne yi abin shi ku yi ɗan adam ɗin da ya isa ya wannan aikin da Allah ya eh yanzu kalli aikin ɗan adam nera ce ga ta nan kasa wadata mutane da ita sai ka yi transfer ya matsayi. ka kwana uku bai sauka bai dawo ma wanda ya transfer ya ce shi kuma bai gani ba to ɗan karen yaudara da yin Allah Nera ce ba da za a ji takarda ce ko a sata inji a ta foto sa a raba mutane suna kashewa an gagara to da Allah madaukin sarki ya sa gwamnati ne za ta samar da ruwan da za a sha ko iskan da za a shafa ko abincin da za a ci da mafi yawancin mutanen duniya zuwa yanzu sun me Allah su mutu yanzu kallon kutun gas ɗinki da za ki je ki siya mai 12.5 kg Allah wannan sai sai shujen wajen nawa wajen dubu goma a ce iskan da za ki shaƙa a ce kina tafiya da kutun iskan ne? nawa za a rikar muke lodi nawa mijinki zai lodin nashi ‘ya'yanki bakwai nawa za a mako wanne lodi kusa Allah madaukin sarki ya aje wannan a hannun shi don yana son mai yawa amma in ba haka ba kina da ne waɗanda za su mutu Allah yawa da su yanzu man fetur fa daga ƙasa aka ɗibo shi na Allah ne amma ba za a baki ba sai kin kin biya yanzu in kuka rasa ruwan sha ɗan garuwa zai je ɗibo na Allah ne ba yanzu ba a jarka ya kuro ba zai bada a masallaci a yi a dula ba ta yan ne yan biya shi kudin wahala shi amma shi kuma Allah kyauta ya baya jama'a wannan bai sai sa mu girmama Allah ba sayyara lahum arzaqahum bi hasabi bayi hata juna ilai haka Allah madaukin sarki a doron ƙasa ya hore ma al'umma arzikinsu gwargwadon bukatunsu ce waje alal hara wasiya Allah sai ya sanya shirga shirgan duwatsu a kan ƙasa jibalun jibalan shamihan tarsil arda wa tasbutaha ita wannan da aka taɓa ƙasa kamar fata sai aka sa dutse kafana aka sa wannan kafana aka taɓa can aka kafe da dutse aka taɓa da aka kafe da dutse shi ne ƙasan ta miƙe samɓal ɗan ada yake yi amfani da ita inda ƙasan an sake ta yin take a tura ko to baki ya haƙe mulmulanta ɗaya iya yin gida in mutum ya ce zai haɗu da zara'an shi kaf ce za su haƙe mulmulan ƙasa da ya takura da ba a taɓe ta ba to sai sun ƙara rayuwarsu gaba ɗaya ba su gama haƙewa ballantana su gidan da za su zauna masu Allah ya taɓe muku aka sa duwatsu aka kafe su dutsen da ya fito sama kuma aka ba ku daman ku ɗiba ku gine-gine ku hanyoyi ku kadoji da shi dan duk yadda ka tsara wannan wanda ya je ƙasa shi ke riƙe da ita kuma kun gane aikin Allah ku Allah ka ƙara mana imani bugota maka sai ce li Allah ta mi da bihim biko an yi haka ne domin kar ƙasan ta riga tambal tambal da ku waje ala bainal bahari na hajjiza sannan Allah madaukakin sarki ya sanya shamaki kanin tekuna guda biyu ai da ala bainal miyahil azaba wal maliha hajiza ruwan mai gishiri da ruwan mai garewu Allah madaukin sarki fitar da datsi tsakaninsu mani an yamna'uha min al Allah ya haka ne domin kar a basu su ture da juna bi Allah yasdu haza bi haza wa haza bi haza domin kada mai gishirin ya gurbata na'am mara gishiri kada kuma mara gishiri ya gurbata mai gishiri za ku ji kowanne da amfani shi inda ba wannan tekun mai gishiri ko da duniyan nan ba ta zaune ba inda kuma babu wannan ruwan wanda yake ba mai ɗanɗanin gishiri ba da mun shiga uku kaga da Allah madaukin sarki ya dan adam sai samu mai ruwa mai kyau da zai shi amma dan adam da ya lalace lokacin fitinan Ebola ya ga ce wai a jiga gishiri a sha wani ma in an sha ayi da wanka da shi wallahi kamar yadda na gaya muku ina bacci fa aka kira ni a waya na ɗauka mutum na tsatsi mai hankali da ilimi a tsammani na malam ta kusa ta iso samun ni na gaban da wasu baki da su je da balan a ce ta iso ce mai wane wai ita ma na ce wace kai ba sa halin da ake ciki ba ta ci ban gane wai ibola lokacin da ta talle ibola kawai na ɗauka kuskuren kiran waya aka yi na kashi na ci gaba da bacci aka yi ta kira dai na tashi nan nutsu, na ji wani speaker can yana cewa a tashi in an sha a da shi na tambaye mata ta na ce me ne ake cewa ta ce ruwan gishiri na ce me faɗin wannan maganar bai da hankali yanzu mai hawan jini in ya sha ruwan gishiri <laughs> ruwan gishirin la ilaha illallah da safar kira abokina ya ce wallahi shi bayan ya sha mayi wanka ne ya ce kai malam bayan na sha faɓa gishirin ne na sha ba ko da duk tsoron mutuwa ne subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum